Masu sauraro barka da warhaka. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ƙwayoyi ya daga cikin matsalan da matasa suke fuskanta. Na biyu akwai rashin kula da ba matasa dama su shiga siyasa a dama da su a ba su madafan iko na uku akwai rashin ba su tallafi wajen bunƙasa iliminsu sau da dama ana ambatan matasa a matsayin ƙashin bayan al'umma ta yadda ci gabansu ke nuna ci gaban al'ummar da suke rayuwa a cikinta ra'ayoyi sun bambanta kan ko matasan najeriya na ci gaba yin an kwatanta su da waɗanda suka manyanta Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi ci gaban matasa a wannan ƙarni ta hanyar nazarin matsalolinsu da hanyoyin shawo kansu. Ku biyo mu sannu a hankali. Mun faro shirin ne da jin ta bakin wani mai fafutukar ci gaban matasa a Najeriya. Ya bayyana mana abin da yake gani a matsayin matsalolin da suka dabaibaye su. Idan muka diba matsaloli da suke fuskantar matasa a ƙasar mu Najeriya za mu iya cewa sun kunshi abubuwa kamar haka. Yanzu da muka diba matsalolin da matasa suke fuskanta na shaye-shaye yanzu abin ya wuce tunanin mutane. A yau za a ga matasa ba abin da suke yi kamar shaye-shaye wanda shaye-shayen nan ya sa su sun bar tubali na tarbiyya wanda wannan tarbiyyan shine ginshikin duk abin da ka zama a rayuwa idan kana da tarbiyya tarbiyyan nan zai yi gaidin naka ko a al'adance ko a addinance so wannan ya sa matasa sun shiga wani hali wanda sun koma ɗauke-ɗauke akwai jahohi da muka sani wanda wannan ƙwayan da suke sha shi ke sa su sace-sace har ya kai mutum zai fita da rana yana tafiya a karɓe mishi wayan hannun shi a caka mishi wuƙa wani ya rasa ran shi wani a mishi illan da zai jima bai warke ba na biyu idan muka diba ba a ba su dama su kai wani madafan iko na gwamnati ko a siyasance ko a gwamnatance an ba da dama cewa matasa na iya takara amma idan muka diba nawa ne kuɗin da mutum zai siye tiketi na takara nawa mutum zai biya wajen neman ƙuri'a yau idan ba ka da kuɗi mutane suna ganin ka ba abin da za ka yi taɓukawa a siyasa so dole sai mutane sun diba a diba tarbiyyar mutum a diba mutuncin mutum a diba yadda mutum ya taso a unguwa a tallafa mishi in an san yana da wani ƙa'idoji na shi da ya cika ya zama shugaba a tallafa mishi ya zama shugaba don ya kula da al'umma to wayannan abubuwan su ne ya kamata a diba bai kamata wannan daman ya dinga taɓarɓarewa ba a gwada madafan iko matasa da suka yi fice a wani harka na, na ilimi na fasa'a da kimiyya ana iya ɗauko su yau idan muka diba ƙasashen waje mun tabbatar cewa matasanmu suna iyakan su wanda suna fice a harkan karatu na ilimi harkan kasuwanci ne harkin kimiyya da fasa'a ne sai ka ji ana karrama su a ƙasashen waje amma ƙasarmu nan najeriya yana ba da wahala wajen karrama irin wannan mutanen su dole gwamnati sai ta farka likitocinmu yau suna barin Najeriya suna fita ƙasashen waje don neman abin da za su ci saboda a can an fi biyan su a kan nan su dole gwamnati sai ta diba wannan ta ba matasa dama wa'annan kaɗan kenan daga cikin matsalolin da matasanmu suke fuskanta a ƙasarmu Najeriya. Malam Muhammad Grema Bukar kenan wani mai fafatakar ci gaban matasa a Najeriya. Abokiyar aiki na Nana Khadija Ibrahim ta tattaro mana ra'ayoyin 'yan Najeriya kan ko matasan na samun ci gaba. idan kika kalli matasan da za ki ga life din is a little bit less stressful sannan babu high inflation a tsakanin al'umma babu high inflation a ƙasa and economy din is a little bit stable than yanda yake yanzu so as of that time za ki ga komai yana tafiya a little bit smooth than yanda yake yanzu so sincerely speaking rayuwar matasa yanzu ta ƙara zama more tough and more hard compared to that and this brings about the suffering and the hardship that a lot of youth suke facing. Ni a gani na babu ci gaba a tattare da matasan yanzu idan aka haɗa su da da domin kuwa yanzu zaka ga matashi tsadar rayuwar nan kaɗai mata sa shi a gaba ko da ya ce zai yi buga buga ya je dan samu aikin da yake dan samun yar dubu goma ga dubu ashirin to sai ka duba ka ga dubu ashirin me za ta yi wa mutum me za ta siya masa kana so kuma a ce ka sai abinci ka taimaki kanka ka taimaki gida sannan ka ajiye wani abu sabida gaba to yanzu ma a watan ma bai ishe ka ba kayi uzurin gaban ka so ba ci gaba gaskiya amma na da at least suna iya dan idan suka dan yi buga buga da dan wannan kuɗin da za a samu a dan ajiye wanda za a ajiye sannan kuma a yi sabgogin rayuwa ne gaskiya idan muka yi duba da la'akari na wannan rayuwa da ake ciki dole za mu kalli abun ci gaban matasa ta fannin gwagwarmaya ci gaban matasa ta fannin ɓangaren rayuwa yau da kullum ma'ana ta fannin ko kasuwanci da suke yi ko harkar karatu a dai wannan zamani da idan muka yi la'akari da shi zamu ga gaskiya banga mafita a rayuwar matasa ba a wannan lokaci a fannin gwagwarmaya matasan suna gwagwarmaya amma har yanzu idan muka kalli gwamnatoci da kuma yanayin yadda ake tsarin rayuwa na aiki da abubuwa za ga matasan ba su da yawa matashi ne zai ce ba shi da aikin yi ba shi da sana'a ko yana son aikin gwamnati amma za ga yana riƙe wai dubu ɗari uku dubu ɗari biyu dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar kuma duk sati ko duk wata yana yin sub na data kaɗai sai ya tashi wajen dubu kaza kaza amma kuma kullun yana kwance yana cewa babu ci gaba so gaskiya a dai wannan zamani da muke ciki da kuma wannan rayuwa da ake ciki ban ga mafita a wajen matasa ba sai an zauna sun gyara tunaninsu a fannin gwagwarmayar ma sai sun ƙara sa jiki sosai da sosai sun yi gwagwarmayar sannan kuma an zo kafa shugabanci kuma a ƙara ɗauko matasan masu fikira da tunani don a taimaka mana baya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio ko kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji matsalolin da suka dabaibaye matasan Najeriya. Alhaji Nasir Usman maga yakin ya kanajin uke da ke karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa. Dattijan ɗan siyasa ne, basarake ko mai ba da shawarwari akan al'amuran yau da kullum. Ya yi mana ƙarin bayani kan matsalolin matasa da hanyoyin warware su. yanayin da muka samu kanmu a ciki matsayinmu na 'yan adam kasancewar mu a jiya da yau da bambancin da ake da shi abu na farko tarbiyya da muke da ita a da ba irin ta yanzu ba cewa idan kika bibi iyayenmu a baya da irin tarbiyyarsu da al'adunsu da wani da suka rike addini duk da cewa babu addinin a wancan lokacin mai faɗi karantarwar ba ta faɗi irin yanzu amma abin da suka amince da shi shine farko imanin ingantacce ne sannan mutane ne masu riƙon amana to wani abubuwa sun sa sai don sun zama ingantattun mutane tarbiyyar da suka yadda suke bamu suka bayar a wancan lokacin tarbiyya ce wadda da ni makoci da mai gida da makocinsa da sauran al'umma kowa ya isa da wani zai iya gaya masa ya ji zai iya gaya masa ya bari ya bari a wancan lokacin ni da nake da ƴaƴana na yarda cewa makocina da iya hukunci akan dan na zai iya hukunci akan matsayin ɗanka ba gaskiya yake ba gaskiya yake ta ba wani ma wanda baka sani zai hukunci a kansa. muka yarda cewa eh gaskiya ne sabanin yau tarbiyyar ta yi karanci yanzu a gidanka idan kana magidanci kana uban yara idan makocin ka yi gidanka ko wa ɗanka magana za ta fushi dan me zai yi wa ɗanka magana mun kai era din da a yanzu idan makoci ya yi wa ɗanka magana da ba daidai ba sai zuwa suke wa makocin ka shi kamar ya sa wa ka me tsakanin su da ƴaƴan ka ne abubuwan ga su nan nan mu sani barin nan da muka yi idan an zo naga ana barna ni a matsayin naga dan makoci na na barna ko yana wani abu ba ruwa na sai ce shi ya fada maka wani ba ruwa kuma yi yake mun manta da cewa makoci babu dan uwa har lahira za mu tsaya gaban Allah ka na iya ba da amma ire irin wani abubuwan sun shiga cikin zukatan mu yanzu da muke da shekaru kai shekara hamsin mun ai mun dan mun dan kallaci abin da ke baya mun baro wani ba da yawa amma yadda muka samu kanmu a yanzu mu din ma ire mu din da yawan wasu sun zama irin halin da kake ba ma tunanin min kawai jiya me za a yi me kuma zai faru to wannan abin yana irin abin da ya gurɓata mana tarbiyya hmm. ya zan cewa hankalin mu kusan kaso kan ya koma kan wata irin rayuwa farko dai mun addini da muke a kansa ba ma shari'a al'ada da ta gina mu ta haɗa mu kowanne yare da al'adarsa ba ma kan al'ada mun bata wani abu muke daban idan kika dibe shi za ki ga cewa ba amma kai a matsayin ka na mai hankali da kari ba abin ka san cewa ba daidai ne ba ba daidai bane ba sannan wasu al'amura da suke faruwa za su je makarantu abin da zai baki mamaki a makarantu za ga abubuwan da ke faruwa a makarantu za ka ga yaro yana kawus kawus wani abu Fati da mu arewa da abu shi ba shekara ashirin da biyar da ta wuce ko shekara ashirin muna jami'o'i ba su iya wani abu amma yau ya tafi ba primary ba jami'a ba har ta secondary school ya shiga har ta primary school ya shiga kina nan sai ki yaro karin ya ce wai ya ba da uwarsa ya ba da ubansa ko yayan wannan yana to yi an ita da shi ana so a bashi yaro dan shekara tara ko goma me zai kuɗi a kurnan ba shekara talatin baya ta wuce idan aka baka kuɗi ka je gidan da shi sai an buge ka sai an buge ka waye baka kuma wanda ya baka kuɗi idan an san sai an je an tambaye shi me yasa ba kuɗi me yasa ya baka amma yau ɗan shekara goma ne yake zuwa ya shiga harkar wani abu wai kwashidin a tsafe wai yana neman shi ma da kuɗi kaga shi wannan rayuwar ta zama wani abu daban wanda tunanin ɗan adam duk mai tunani yakan wani lokacin yakan in ya zauna yakan kasa fassara me ke faruwa sannan abu na biyu halayen da aka ce a can da irin abubuwan da muke aikata kamar idan ga miki da akwai amana akwai zumunci mutane suna da imani wani abu da zai baki mamaki a shekaru talatin da su idan aka yi mutuwa akan layi yaro baya bin layin a gidan su idan aka mutu a bar su ta yau haka ne ba haka ba za ki ga yaro yau in an yi mutuwa dan karami dan shekara bakwai kokari yake zai gawa kokari yake da ga ajibulita sai ana korasu suna ƙara su kansu akwai raunin imani akan wani alamar. babban al'amari idan kika dige ma yau babu zumunci ya yi karanci kwai da gaske imani ya yi karanci soyuwar juna ta yi karanci issues ga sunan nan wadda quality din da ya kamata a same mu shi babu na yin fasin daga cikin su da yanzu da kika tarihin mulkin Sardauna ta ba balewa malam Aminu Kano har ma wajen editu irin sirini da sawa bakin zuwo irin su balaraba musa irin su waye ga nan da sauransu manyan sarakunan da suka shuɗe za ka ga sun kamanta abubuwa irin na baya amma yau haka ne ba haka ba shugabanci ya zama neman sa ake ta koyaya ba maganar a ka jira ba ne a ta koyaya neman sa ake yi ba maganar cancanta ba ne ka cancanta ka jagoranci al'umma ba kana ganin in ka samu kuɗi ko mutane yayi kuɗi ne zai iya maka mutunci kuɗi ne zai sa maka komai naka kuɗi ne zai sa maka kujerar mulki kuɗi ne zai maka za kuɗi ne zai maka za kuɗi ne zai saka bana lafiya sai muka manta da sai muka manta da makomin wurin Allah kuɗin ana yin ta koyaya za ki ga in da kuɗin matasa yanzu idan kika zama da karanta su kasuwancin ba shi da wasu kuɗi ba ba noma suke ba su samu kuɗi al'amuran wasu abubuwa ne kawai Allah ya waki to wannan shi ne kaɗan daga cikin ni abin da nake hange a mahanga ta tsari mun bar al'adarmu da addinin muna sallah muna komai amma tafiyar da shari'a ba ma yi al'ada mu mun bata mun bar duk wasu al'amura da ya kamata na mun ci ba ma yi da makamantar mun bari mun da mun sa kan mu a cikin wata rayuwa wanda mu da kanmu ba mu san me muke yi ba dan dai ba za mu ce mun koyo daga wurin wani cin daban rayuwar da muke ba rayuwa mutum da bace ba ba rayuwar ba rayuwa ba duk ba. duk me hasashe da kallon rayuwa a yau a global world ya san cewa rayuwar da muke a mune ne muke ɗaukar kawai kuma ba za ta ba ba za ne mana sai mun canza mun dawo mun kallafi ne ba baya. To masu sauraro da wannan bayani na Alhaji Nasir Usman magayakin ya kana uke shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. a madadin abokan aiki na na Khadija Ibrahim da Muslim Muhammad Yusuf muke cewa ku huta lafiya.